أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka na litinin biyar ko shida biyar ga watan almuharram a wannan shekara ta 1431 wanda yake shine yammaci na ashirin aka yake da ɗaya ga watan goma sha biyu shekara ta 2009 miladiya a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka wa umdatul ahkam a dogon darasinmu da ya gabata mun tsaya cikin hadisi cikin babul juma'ati ko babu salatul juma'a inda yake mun hadisi guda don uwa mal abdullahi pakistan ya ƙara cika shi mana filin ina jin da muka tsaya ko a yau ma ɗazu ɗazu muka rabu da shi ya ce a gaira ku sosai da sosai ne ne ya ƙara sai ce a zai gida yanzu za mu tashi hadisi na biyu a cikin wani littafi mai albarka ana abi hurairah radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لاميم تنزيل السجدة تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب العربي فيه من رب العالمين أم يقولون افترى أركات فرقو وهل أتى على الإنسان أركات نوه a rakata nawa kun shuru a rakata ta biyu kenan ana bi huraira ta radiyallahu an hadisi daga ba huraira Allah ta'ala iya dare shi ya ce, kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisi daga abu hurairah Allah ta'ala yadda da shi ce. hadisi na biyu a cikin kitab babul juma'a كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم Makin Allah صلاة الفجر ما كان الله سيرا أمين كان الله ستبت أغريشي يا كسن تينا كرنتا وأسلن الفجر سلن أصباهي wacce take al-fajr alfajiri maki allah tsira da amincin allah su tabbata a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ga wurin bane mala umar كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما يجعل الله سيرا أمين الله استبتع قريش يا كسن تينا كرنتوا أصلا الفجر a sallan asubahi yawmal jumu'ati a ranar juma'a me yake karantawa yana karanta alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin an yaqulu naftara ta suratu sajada wannan sura tana da cikakkun shafi na alkur'ani shafi uku an gano wannan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana karanta ta a tsaye cir a sallan asubahi asubahi ranar juma'a yana karanta wannan sura a raka a farko wacce take a raka ta biyu yana karanta hal'ata alal insan yana karanta hal'ata alal insan hinu min ad-dahri kun yakun shay'an mazkura wacce take wannan sura ta kai shafi nawa nan rabi can rabi can ya ce rabi tana da cikakke shafi biyu cikakkun shafi biyu na ce ba su ƙara biyu ba in mu kuma tawa manzan Allah sallallahu ta'ala a sallam a sallashi ya karantar da cewar raka a farko tafi raka a biyu tsawo shi yasa raka a farko ya karanta alif lamim a sajada kun gano wannan ko raka ta biyu kuma ya karanta hal a alal insan tsoraka mutumin da ya zama dimin da'imin raka'a farko tana fin raka'a ta biyu tsawo abin na raka'a ta biyu tana bin raka'a farko tsawo lalle ilalla wani ya sake karatunsa kun fahimci wannan da kyau ko nam waɗannan surori ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yawan karanta su a sallolin na asuba a subahin ranar juma'a ka wannan kaga ya nuna cewa limamai da suke ba da salloli yana da kyau su koyi da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam ba a matsayin wannan shi ne wajibi ba cewar "Raka a farko a a asubahin juma'a ana karanta abin nan suratu sajada raka ta biyu ana karanta halata alal insan ba kuma abu ne da mutum zai zama ya yi wurgi da shi ba dan ka tasa limamai da suke bada sallar juma'a suke bada limamai dai a ranar a sallar asubahi mawuyaci ka ji a sallolin asubahi da yi gaba su zuwa asubahin juma'a da ta wuce a ce ya karanta waɗannan surori aƙalla a ranar juma'a in ka tattara su ya karanta sun kai so bakwai a sallar juma'a gaba ɗaya da iya rayuwarsa wanda ke shine limamin limami a masallacin da yake kun gano wannan ko dawa sai da ya ce wani lokacin sunna a wani wurin ake yanta wani wurin ba bata na ga wannan sunna tana buƙatar hafizai kenan sai ya zama da kullun qur'ani kake karanta imana eh suratul sajada kaga ba karamar sura bace kuma wace ike sura ce makiyya ta tara abubuwa masu tarin yawa haka nan suratul dahr sura ce makiyya ta tara abubuwa masu tarin yawa kun gano wannan ko shi yasa ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya zama a karatu ne akwai wa'azi a karantarwa da ya ta suratu sadara ɗin da ya ta suratu dahar ɗin mutum zai samu karatu sosai da sosai masu fa'ida a ciki kowa ya kashe waya ta wacce sai ta zama da tana sadda kowa aka yi nashi ya kashe An Abdullahi bin umara radiyallahu رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله wa sallama. man ja a minkumul juma'ata falyaghtasil ban jawara ku ne limaman masallatayya ran juma'a sallah subahin juma'a ta farko raka farko ana karanta sajada raka ta biyu hal ata alil insan sai ya haddace damar limama an ce zama dole ne shine liman ba wajibi ba amma kuma ya zama makaruhi ya ki garanta sai ya kama haddace su shafi uku ce ba. eh gane shafi uku ce wannan ma haka an abdullahi bin umar radiyallahu an hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya dare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qal lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ja'a minkumul juma'ata dukkan wanda izo sallar juma'a daga cikin ku falyaghtasil to iwanka duk mutumin da zai je sallar juma'a fal yaghtasil iwanka wannan fi'ili ne filin amri ne domin fi'ili ne mudari'i saboda mai yasa ko fi'ili mudari'i saboda ɗaya daga cikin hurufin mudari'a ta shige shi sannan kuma ga lamun amri fal yaghtasil iwanka saboda ta zama fi'il amri kenan kun gano wannan ku al'asul fil amri kuma al'ujub shi yasa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wanka ranar juma'a wajibi ne kun gano wannan wannan hadisin da hadisin da yake cewa husulul juma'ati wajibun ala kulli muhtalam ko muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan duk mutumin da ya isa mafarki dole ne yi wanka ranar juma'a a ko da a saki so ɗaya yake wanka dai musulunci addinin tsafta ne a gani sai ya yi wanka dai ranar juma'a kenan an gano wannan da ke ko malalle dalilansu yana da ƙarfi sosai da sosai amma wasu malamai sun taba akan cewa wanka ranar juma'a ba wajibi bane saboda hadisin da yake cewa abin nan wanda yi wanka yafi wanda ya alwala kuma fa biha wa ni'mat kun gano wannan da ke ko sauraka a kashin gaskiya dai dalilai akan cewa ruwan kan juma'a wajibi ne dalilai masu karfi sosai da sosai so kar mutum ya tafi masallacin juma'a haka dai tsami gumi me me me me me ana buƙatar mutum ya yi wanka ranar juma'a ya sanya tufafi kyawawa ya sanya turare zai shiga cikin al'umma ce shine idi da yake maimaituwa na al'ummar musulmi a kowanne sati kun gano wannan da ke ko ai ko a kasuwanni ba akwai masalla akwai wuraren wanka ba wa anhu wannan wanka zuwa kasuwa ne na gulle yana yi wa anhu hadisi daga abdullahi dan umara radiyallahu anhu qal ce. kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yakhutubu khutbatayn wa huwa qa'imun yafsulu ma bijulus wa anhu hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya da shi qali yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya khutubu khutubatayn yana yin hudubobi guda biyu ranar yau ranar juma'a wa huwa qa'imun waɗannan hudubobi guda biyu yanayin su ne a tsaye yafsilu bainahuma bi julus yana raba tsakanin ta ɗaya da ta biyu da zama wannan sai ya nuna mana ranar juma'a ana huduba ko ba huduba ana huduba ɗaya kenan a tsaye ake yi ko a zaune a tsaye ake yi hudubobi nawa ake yi biyu ake yi ana raba tsakaninsu da zama inda mutum yana so ya yi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama yi haka zai akwai tambaya da yake dubba limaman juma'a kuke ba kun gana ai magana ba amma can da aka ce a karanta sajada da al'insan, a ga kowa ya ta magana akwai limamin juma'a kwata ci eh a nan liman din ne ai liman din ne zai zauna ku da ma ya zauna kuke wai suna daga hannu su yi addu'a ai ba mu gama kitabul juma'a babul juma'a ba عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فرك ركعتين an jabir bin Abdullahi radiyallahu anu qal hadisi daga jabir dan abdullahi yana daga cikin manya-manyan mutanen madina waɗanda yake sun isar da musulunci madina tun kafin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya isa garin madina yan kasuwa kenan masu yin kasuwanci kuma suna isar da addini duk inda suka je ba wai kawai iya kasuwancin suke yi ba asali ma ga suna koyi addininsu to kana ɓoye addinin ka ya za'a wanda ka je garin su kuma ya ce ma ka aminta da addinin naka tun da ɓoyewa kake yi haka ne kuma ka bane amma sai ga mutum addinin da yake baya ɓoye sana'a shi zai iya bayyana sana'a shi saboda a jingina shi da sana'a shi yana ganin ba wani aibu bane amma a jingina shi da addinin shi yana ganin wani abu ne sai ya dinga ɓoye addinin nashi Allah ya sauke Jabir dan Abdullahi yace ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu ila ja'a rajulun wani mutum ya zo cikin masallaci a rajulun mubham ne eh kuma mubham ba ne wannan yana cutar da hadisi ko ba cutar da shi saboda me saboda sahabi ne ibham da yake cutarwa ne a isnadi wa mubhamun ma fi rawin lam amma wannan sahabi ne saboda idan sahabi ne as-sahabatu kulluhum udul sahabbai baki ɗayan su adilai ne kun gane wannan da ke ko wannan ya daɗa tuna mini akwai daura da za a fara ranar asabar mai zuwa ta ƙarshen zangon karatu wanda za a yi a masallacin malam shafiu da ke daura da kotun babban kotun jihar neja ko bayan sallar la'asar zuwa ƙarfe tara na dare darussa biyu tsakanin magariba da la'asar darussa biyu tsakanin magariba da isha a ciki akwai littafin da za a karanta akwai alƙabul muhaddisi ko alƙabul hadis wannan mutumin malaman hadisi da suka bi ƙwaƙwaban hadisi sun gano sunan wannan mutumin sunan shi sulaik Buna amr al-ghatafani sulaik Buna amr al-ghatafani sunan wannan mutumin kenan wanda ya shigo cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya khutubu a daidai lokacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe yana hudu yana ma mutane hudu yawmal juma'a ce ranar juma'a faqal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace sallaita ka yi sallah kun gani wannan a da ke cikin bukhari da muslim sai ce a sallaita ya kawo hamzatul istifham kenan ya ce a sallaita ka yi sallah kun binci wannan a wata nuskar ta umdatul ahkam din hal sallaita ruwayo kenan a cikin naku akwai wanda ya zo da ɗoriya akan wacce take gabana sallaita ne babu hamza babu hal ya ce ya ke wannan bawan allah ka yi sallah in juwa in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai hudu yana magana da mutane kenan ko bayi yi eh faƙal sai mutumin ya ce la ban yi ba qal sai mai yake Allah ya ce um farka rakatain sai ce tashi kai sallah a biyu wa fi riwayatin a wata ruwayar cewa i da shi fa salli raka'atain qum fa salli raka'atain tashi kai sallah raka'a biyu ma'ana cin da ya yace qum farka raka'atain kai a biyu Ya yi amfani da lafazin ruku'i ko a babun balaga suna cewa shi abin nan majaz ne mursal ko da mai yaqul bil majaz a faɗi wani bangare na abu alaqatuhu juz'iyya kuma na sayyidu sai za a ce sallah sai aka ce ruku'i mun gano wannan amma wannan ruwa kaga yace fa salli rak'atayn ke sallah raka'a biyu wani ya nuna liman yana magana kenan a cikin hudu ba ɗaya kenan kuma wanda ake magana da shi wa kenan mamu shi ma yana da dama ya amsa maliman magana da yi kun gano wannan da kyau wannan ba zai ci karo da hadisin da ke can gaba-gabanmu ba wanda ya ce idan abin nan idan kai magana lokacin da liman yake hudu ba makadalar haut ko idan ka ce da ɗan'uwanka da ke kusa da kai an faƙadar raut ka yi magana tun da liman yana hudu ba wannan ya zama liman ka ga wancin cewa idan ka ce ma wani kuku biyu kenan ko ka kafa to amma dama su ake ka saurari liman din sai yanzu liman ne ya fare maka magana kun gano wannan da kyau ko yawa sai ka amsa mashi yawa kaga ba kai zaka fare mashi magana ba kenan Allahumma sai dai idan magana bata huce cikin abin nan maganar ba cikin hudubar ba kamar mutumin da ya shigo masallaci amma ake Allah yana kan bari sai ce ya rasulullah halakatil amwal kaza da kaza ya faru gari babu ruwa a rasul mai daga hannu yi addu'a bai ce dan me kai magana ba tashin hankali yawa na'am ya halatta kan wannan akwai wani abu zazzafan abu da ya faru yanzu wanda yake ba zato ba ya qinan a cikin musalla ba wani aida dama aikin liman ne wani komai aikin liman ne kun gano aikin liman ne mana mutum kana liman kana abin nan za ka tsawatar kun gano wannan da ke ku shi yasa ya ga musulunci babu liman daban wai shugaba daban ku yi hankali kar ku ce mun taba ku eh wai liman din to shugaban ne mana sai dai lokacin da jahilci iwa iwa tsine su sarakuna suka kama mulki suka bar malantar to shikenan kuma tunda su ma sun su ba karatun addinin suka iya ba dole kaga su nemo malami kuma ya zamana yana ba mutane sallah amma mutum za a yi koyi ba aiki na iwa liman yawa ba ai liman shine shugaba kun gane wannan da ke ko liman shi ke tura an dai ba za a yi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin na gargajiya za a yi ba tunda na gargajiya so suke da limamai daban shugabanni kuma daban Allah ya sauke amin eh eh ana muke karatu ana a watakila mun eh karanawa ake muka ce za mu zo na mu yi magana shi ita magana ko sallah a lokacin da liman yake hudu ba ya halatta a ko bai halatta ba kun gano wannan da kyau ya halatta ayi ko bai halatta ba malaman malikiya suka ce bai halatta ba idan liman yana hudu ba abinda ke wajibinka shine ka saurari hudu ba menene dalilinsu dalilinsu shine manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iza qulta li sahibika shine hadisin da ke gabanmu ana bi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ina nan zuwa kan ka. idza qulta li sahibika idan ka ce ma wanda ke kusa da kai ka ce ma dan uwanka an sit kai shiru yawmal juma'ati a ranar juma'a wal imamu ya khutubu liman yana huduba ka gane wannan ko liman yana huduba ka ce ma na kusa da kai kai shiru faqad laghaut hakika kai abin da bashi da fa'ida kun bai wannan da kyau ko ba kai abu mai kyau ba kai barna mun gano wannan da kyau liman yana hudu ba ana magana ko ba a magana eh ba a magana idan liman yana hudu ba kun bayyanci wannan da kyau yanzu yin magana lokacin da liman yake hudu ba barna ce ko ba barna ba kun yi shiru barna ce yanzu shi ya yi almunkar kenan ko menene almaruf shi ne ka hana yin barna ko ba haka yake ba ka hana yin barna abu ne mai kyau ko ba abu ne mara kyau ba eh abu ne mai kyawun gaske hana barna to sai ya mana ka hana barna an ce da kai baka yi daidai ba ina kuma ka zo ka sallah raka a biyu ina fatan mun fahimci yadda bayanin yake kuma lalle ilalla dalili ne mai karfin gaske surutu mutum yake yana sallar juma'a ba wai shi da yake surutun ba kai da kace da shi yi shiru kai na kace kai barna to ina gare shi shi da yake barnan ma saboda ka yanzu da kace da shi yi shiru sallar ta juma bata cika ba to umarni kai da kyakkyawan abu an ce da kai baka yi daidai ba ina ka zo kai sallah eh jama'a kun ci a daina karatun fikihu ko dai sai abin da kuka gani a sarari saboda haka da yawa malamai suka tafi akan cewar ba a nafila lokacin da limin yake hudu ba kun gane wannan da kyau ko ɗaya da kenan daga cikin dalilan su yadda ya kowanne fitowa fili kawai abin da za ka iya cewa baka sallama ba shine wannan hadisi da yake garau tunda wannan hadisi ya zo garau cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi tashi ka yi sallah to wannan ya fi ƙarfin wancan wannan dalilin ya fi wancan ƙarfi da wannan asrahu minhu wannan ya fi fitowa da matsala fili a fajen ilimi kun gano wannan da kyau ko saboda haka saboda wannan ne malamai suka ce idan mutum ya shiga masallaci domin wannan ya shiga ne ko yana waje eh ya shiga dalili na biyu da waɗancan malamai ya kafa hujja da shi shi ne wanda malamai nake nufi wanda suka ce ba a sallah wani mutum a cikin masallaci ya zo yana daddafa kafaɗin mutane yana ƙara ina kenan yana ƙara shiga gaba sai mazala ya ce kai zauna ya ce da shi ya zauna bai ce da shi isallah raka biyu ba kun gano wannan wanda yake inda ana sallah raka'a biyu cewa zai da shi ya zauna ko cewa zai da yi sallah kun yi shiru goda an taba ku ne cewa zai da yi sallah amma sai ce kai zauna saboda me in gana son gaba ka je da wuri sallar juma'a hadisi yana nan gaban mu kaɗan kar ka je ka dinga kukkutsa cikin mutane mutum ya zo da wuri kuma ka zo kana ta daddafa shi ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce kai zauna kun gano wannan da kyau ko sai malamai waɗanda suka ce ya halatta a yi sallan nafila lokacin da limai yake hudu ba suka ce takan yi wannan mutumin bayan ya shigo ya yi sallah da ya raka a biyun shi sai ya miƙe kuma yake son ƙara gaba zai zai iya yiwa saboda ga manzo sallallahu ya ce da shi i zauna dan ya gan shi ya ga shigowar shi kuma ya ga lokacin da ya sallar raka biyu yanzu yana son ya kara gaba ne kun gano kun kusa mun sha mimita kaida idza tatarraqa dalilu ila al-ihtimal saqata idan dalilin da ka kawo zai iya daukan fuska biyu ko haka ko haka to ba za ka huje da shi ba za ka nemi wani dalili ne to wannan dalilai guda biyu dalilai masu karfin gaske in ba da akwai wannan hadisin ba na wannan da ke gabanmu na sulaikul ghatafani da ya shigo cikin masallaci maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a garje ce tashi kai sallar ka biyu da gaskiya da ne wadancan ya fi karfi sosai da sosai kun gano wannan da ke sallah lokacin da limai yake hudu ba ba wai abu ne kawai za ka ɗauki kai figura ka zauna ba ka je ka kallanci fatahul bari ibn hajar ya kawo maganganu masu tarin yawa ba wai magana ɗaya biyu uku hudu ba dalilai na masu yawan gaske kawai kun gano wannan da ke ko to amma lallai yin sallah lokacin da liman yake hudu ba a cikin masallaci sallah ce mai karfin gaske wani sai yake dada nuna cewa tahiyatul masjidi wajibi ce ga wanda suke cewa wajibi ce domin kada kuma ta hatta hudu ba bata dauke ta ba mun gano wannan da ke ko to amma abin da na sha maimaita kuma nake maimaitawa idan ranar hudu ba juma'a ne ga shigo masallaci sai ya sallah raka'a biyu idan ba ranar juma'a ba ce aka shigo kowa sai ya zauna kai ka ce mutane suna yi wa juma'a ne sallah raka a biyu ko kuma suna yi ne don maiwa da waɗancan martani da suka ce ba a yi haka ne ko ba haka ba ne kun yi shuru karatun haka yake haka za ka gashi da hakuri wata rana ka ji shi a kanka wata rana kuma ka ji a kan wani dama haka ake karatun nam magana ta biyu wannan bawan Allah ya shigo cikin masallaci ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi ita shi sallah wanda sai nuna mana lalle ilalla yana da karfin gaske a duk lokacin da mutum ya shiga masallaci da alwala shi yi sallah raka'a biyu in dai ba a daidai lokacin rana tana tsakiya ba ta bar nan ba ta karasa nan ba ko kuma ba daidai lokacin da rana take hudowa ba ne nau kenan ko kuma ba daidai lokacin da rana take faduwa ba ne nau kenan uku waɗannan wurare guda uku wurare masu ƙarfin da suke da malamai suke musu kallo na daban magana ta gaba wata ke na sha maimaita ta ita ce mutumin da bai shiga cikin masallaci ba a ranar juma'a zai yi sallar nafila ko ba zai ba eh kun gane maganar masallacin juma'a da ake da su wani ya je tsakani da masallacin juma'a ma ginin masallacin zai kai mita hamsin zai yi sallar nafila a wurin to abinda za ka gane a nan shin juma'a ake mata hetin gaisuwa ko kuma masallaci to idan masallaci ne kai yanzu akan kwalta kake wata sallar ko ba kuke yi ba yanzu akan kwalta kake ba cikin masallaci kake ba a daidai wannan wannan malamin mu Muhammad Mukhtar Ashankiti yake cewa yana daga cikin jahilci ko makamaci irin wannan ta'abirin yana cikin abin da yake gama garin mutane kowa da kowa ya dauka ya dauka addini ne yin sallar nafila ba a cikin masallaci ba ko ina da yana kai a duniya tsakanin masallaci da inda mutum yake akwai tazara mai yawa ranar juma'a yana zuwa sai ya kabbara ya kama sallah kun gano wannan da ke ko alhali wannan kwata-kwata babu shi a addini a mu da ai mun kammala wannan an ce wajibi ne to tarin katse ka amma mun eh na'am a'a abin da ke faruwa shine ne abin da ke faruwa ne ba a son mutum ya kama wata harka a masallaci ba tare da ya yi raka a biyu ba shine ka gane sauraka wannan raka a biyu ta masallaci ce wannan raka a biyu ta nafila ce wannan raka a biyu ka zo ka samu an tara sallane ne shi kenan ka fahimci magana ko kana shigo an tara sallah sai ka kama sallar ka wannan su za a tambaya wannan su za a tambaya ko raka ta alfajiri ce ba a yin wannan jahilci malam yawan mutane ka tutu wasu kuma sai sun da kansu matsayin malamai zai shi ne abin da ke kawo haka so da gaskiya wannan magana din ta yin nafila yin nafila kafa abin da za ku haƙuri watakila ba ka sabi kukan ji maganar ba kun gano wannan da kyau ko ko an sa muku magana tashi ku ji muhammad mukhtar a shankiti lokacin da yake sharhin wannan hadisin ko waɗannan hadisin da ke cikin wannan babi da shi yana ga cikin abubuwan da yake gama kowa da kowa ya ɗauka ya ɗauka addini ne mutum bai shiga masallaci ba yi sallah sai ka rasa mai wa sallah din kun fahimci wannan da kyau ko alhali ita sallar mabaniya ce akan mai shiga masallaci in ka shiga masallaci sai kai in baka shiga masallaci ba kuma saura ga kana zuwa ba a cikin masallaci ba liman yana hudu ba ko baya hudu ba sai ke zaman ka kun gano wannan da kyau ko inda cewa aka yi akwai hudubar akwai mai take da suna nafilar hudu ba ma'ana tahiyatul khutuba kenan to kana zuwa ko da mul goma ne tsakaninka da lima inda yana hudu ba tsakaninka da masallaci inda yana hudu ba kaga za ka tahiyya kenan to tahiyyatul masjid ce kai kuma baka shiga masallaci ba kuma ana yin ta ne idan an shiga masallaci yanzu ga kana neman dalili kenan da zai halatta maka haka shi wanda ya shiga masallacin liman yana hudu ba isa da kuna jin da kire kwaci shi balle wanda bai shiga masallaci ba kun gane magana ka fahimci magana masu ido mm, ba wai wanda ya shiga ba ina magana wanda ya ji wa ya sa shi ah, to tuwon gwada yin lada ne je maulidi mana <laughs> su ma ba haka suke cewa ba ta suke lada suke yi ba ko ba gaba san annabi ba wajibi ne ba wai sunna bane to amma su ma waɗannan abin da suke ai gani suke lada suke kun gane wannan da ke ko sallah lokacin da liman yake hudu ba mutum ya yi taka tsantsan sosai da sosai idan eh. nan ka daga hannu eh inda yana guwa inda yana filas inda yana in yana da alulai sai ina fila sai ya ci gaba da abin da zai yi in dai mutum ya shiga masallaci ba a buƙatar wani abin ya ɗauke mai hankali ba tare da ya yi wannan ba idza qulta li sahibika idan ka ce ma abokinka ansit kai shiru yawmal juma'ati ranar juma'a wal imamu khutub liman yana hudu ba kada gaut kai barna idan kai mai haka fa ka nuna mai da baki siraji ya yanke muku hukunci wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal ishara magana ce ko magana bace eh ishara magana ce ko ba magana bace eh? <laughs> daga yake daura ba na ko eh ba magana ba ce? nana maryamu alayhi salam tace inni nazartu rahmani soman falan ukallima al-yawma insiya kuma sai Allah ya ce fa asharat ilai sai ta nuna shi ta yi magana kenan ko wace magana ba eh fa kallamat eh zai fa ashar ilai قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية ba zai magana da mutane ba amma lokacin da ta samu juna biyu fa fa auha an sabbihu bukratan wa ashiya kaga fa auha ilayhim shine yi musu nuni kenan sai nuna nuni ba kun kuma ta mun ta magana na a cikin suratul al-imran a tafsiri ka koma can cikin sura kisar annabi zakariya ka sha labari a cikin magana wa anhu wa alaikum salam haram muna magana cikin masallaci ne fa wa mana an yi maganin masallaci bai san cikin masallaci ba cikin masallaci ake magana haraba masallaci nan kuke aje takalmi inda haraba masallaci masallaci masallaci ne da ba ku aje takalman ku a wuraren ba shi yasa kuka zo ai Eh. to wanda mai muke yi la ilaha illallah wa anu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal hadisi daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya dade shi yace manzan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yanzu ni zan bu kuma masallatai ne duma ina ce da su su ce kaza su ce kaza su ce kaza eh eh man yaktasala juma'a juma'ati duk wanda yi wanka ranar juma'a ku dinga lissafa mun sharuɗan wanka ranar juma'a shari'a nawa kenan sun maraha sannan sai asubanci ya tafi da wuri faka'annama qarraba badanatan to wannan ladan shi kamar mutumin da ya kai ya yi abin nan ya nemi kusanci da badanatan da katar raƙumi wa man raha fi sa'ati saniya wanda ya tafi a lokaci na biyu raba qarraba baqaratan to wannan kamar mutumin da ya nemi kusanci ne da me da saniya wa man raha fi sa'ati salisa wanda ya tafi a lokaci na uku faka annama qarraba kabashan aqran kamar ka ce ya bada sadakar rago ne ƙato mai babban kaho wa man raha fi sa'atin rabi'ati wanda ya tafi a lokaci na hudu faka annama karraba da jajatan to ka ce ya bada sadakar kaza ne wa man raha fi sa'atin khamisati wanda ya tafi a lokaci na biyar faka annama qarraba bayda to wannan faka mu wanda ya bada kwai ne wani fi girman lada da mai kwai da mai sa da mai raƙumi Fa'iza idza Imamu al idan liman yazo haɗaratil mala'ikatu sai mala'iku su hallaro ƙunar zikira suna sauraron hudu ba kun gano wannan da kyau ko wani ya nuna mana falalar sammako zuwa ranar juma'a ranar juma'a ita kadai ce rana da ake da ita a mako mun ce mako su ne cikin kwanaki bakwai ita ce rana mafi daraja mafi ɗaukaka kun gano wannan da kyau ko rana mafi falala saboda haka yana da kyau mutum ya ribaci wannan ranar kada ya zamana shi daman kullum kowace sallah sai an tare kama yake zuwa ya zama na hatta juma'a ma haka yake mata kun gano wannan da kyau ko kun ya zama na hatta juma'a haka yake mata to me kenan aka samu me bambancin wannan ranar da sauran ranaku ba a hana ka kai kasuwanci ranar juma'a ba kun gano wannan da kyau ko kuma ba a ce da kai kasuwanci shagaltar da kai daga barin ranar juma'a ba ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay kun gano wannan da ke ku amma abun takaici abun takaici abun bakin ciki hatta masallatai na sunna za ka ga ana hudu bayan kasa sidiyat kun gano wannan da ke ku? wani ba ka gaishe ta riga agaji wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne wannan al'amura ɗin shi yana tsammanin waya yi sallashi a wani masallacin kuma ya tuwar wannan bai halatta ba haramun ne ciniki lokacin da lima yake hudu ba duk abin da kake ka shi ne kawai ko shimfiɗa ka shimfiɗa to ka bari shi wani fulanin nashi da yanzu ana ana sallar juma'a to bari ima zai gasa nama ya yi amfani da wannan lokacin na hudu ba ya maza ya gasa naman shi saboda in ya gasa kafin a fara hudu ba to bayan sallah ya ya yi sanyi kun gano wannan da ke ko sai ya amfani da lokacin da limai ke hudu ba shi kuma ya gasa naman shi mana ana idar da sallah naman ya gasu kaga wannan mai maje da asabu sabuti kun gano wannan da ke ko wani haramun ne duk bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau ko kuma wanda yake inda limamai na masallatan sunna za su iya daidaitawa su tsayar da lokutan sallah lokaci guda shi ya fi inda ba sun bari shaidan ya shiga tsakaninsu ba su yi kokarin tsayar da aisu ake sauraro kuma haka yake ba su tsayar da lokacin sallah lokaci guda shi ya fi shi yasa kake gani yan kasuwan suke ribatar ba sa son hada lokaci sai wanda ya tafi masallacin karfe biyu wanda ya tafi masallacin karfe ɗaya dama yana da yara a shagon shi sai ya kasa yaran gida biyu waɗannan su tafi wannan waɗannan su tafi wannan sai ya zama da shagon shi dai ba za a rufe ba wai sunan wai shi wai ahli sunna ne yan kasuwa kai kana gana akwai abin da zai tumbake su da kasuwancin nan nasu abin kenan kawai limamai su ce shi kenan kawai da su suke da masallacinsu kun gane wannan da kyau ko tun da su suke da masallatansu in kuma mutum ya gaba zai yi ba to ya sallar juma'a shi a shagon shi in ya ga ta halatta ko in ya ga zai yi eh a za mu sallar azhar ai sai shi a cikin shaguna sai Allah shi kiyaye amma alhamdulillah ahlus suna suna gugure amma gaskiya su ma suna da nasu tasirin wajen kin daidaita ta a abin da ya shafi sallolin da ake mu koma kan hadisin yan saboda Allah dubu wannan hadisi da makaranta matakaiya nawa aka bayar matakaiya biyar aka bayar kun gano wannan da kyau ko idan aka idar da sallah liman yana shigowa yana hawa mumbari mala'iku masu daukan attendance na zuwa sallar juma'a sai rufe littafansu in gano wannan kun yi shiru kasan nan ba wa'azi ba ne yi zaba ka ji ana kabbara ba da yake kowa a kan shekaratun yake yau shi sa ba za a kabbara ba amma an da kan wasu aiki zai gaji an yi kabbara kun fahimci wannan da kyau idan mala'ikun nan suka rufe littafansu za su saurari ba. to kai da ka zo lima yana ba. sunanka dai baya cikin sunan littafin mala'iku ko yana ciki bai ciki duk abin da nake so in janyo hankalinmu yan uwa ranar juma'a ita kaɗai muke da ita kun gano wanda ke ko ba a hana ka kai kasuwancinka ba saboda allah mai zai hana ka ka dinga samun cikin masallaci eh me sai zai hana so ɗaya dai a sati so ɗaya me zai hana ma ka kanka dabara na samun cikin masallaci idan masallaci yana cika ne tun sha ɗaya kai sai ka je tun karfe tara haka ne ko ba haka ba ne ana tashi sai ka je ka buɗe shagonka kar ku manta fa wanda ije a lokaci na ƙarshe shi ne wanda ya gabatar da me ƙwai, kar ku manta wanda ya gabatar da ƙai ƙwai ba wai ne ije lokacin da liman ifito fa domin lokacin da liman ifito to shi kuma shi kenan mala'iku ma sun rufe littafansu su ma sun zo suna sauraron hudu ba kun gano wannan da ke ko amma sai ya ga mutane sun san da masallacin da ake sallah karfe daya sun san lokacin da ake karfe daya ake yi amma ba sa zuwa sai ɗaya sauran minti goma ko wani ma dot ake zuwa saboda haka tun da ana yi karfe daya da liman zai sallace ɗaya saura minti biyar to ya zubar da wasu haka ne ko ba ka bane yau karatun na ce muku haƙuri za ku yi da shi inda liman zai jefa karatun sallar ya zama na ta kai ɗaya saura ɗaya da minti goma ko da kwata sai ga ana ta surutu kai ka ce liman ɗin su ice yi wa ko ka je na ba su haƙuri shagon su kaje sai ya balle ka ba su haƙuri balle su ba su haƙuri yanzu sun zaga ba ga sun zo ofis ɗin gari ayi kun gane wannan da kyau ko tsoron ka ƴan yana buƙatar a gyara irin yadda ake zuwa masallatai ya haka kana matsayi na ahlus suna yayi abin nan kai wa kanka dabara ya zama kana cikin masu halarar masallacin juma'a da wuri sai sunanka ishiga babban littafi ana fata muna fahimta ko amma sai mutum ya kai wannan karshe na lokaci sai ya ga tsakaninsu da masallacin da tazara o oh, ya zauna yana na fila duk da abubuwa nan da suke a kai su ya riga ya watsar da su ya tsaya yana yin abin da ba shi da tabbas a kai mun bayanci wannan da kyau ko nan so wannan ya nuna kenan gaskiya akwai akwai mahimmancin sammako lokacin zuwa sallah kuma sallar juma'a su tunanin mutane su ne sai tsofaffi su suke sammako zuwa sallar juma'a shi da ba tsoho wani shi kenan ranar juma'a ce gani za a ga wani tun karfe tara masha Allah ya shirya ya tafiyarsa in tun karfe goma wani tun sha ɗaya wani tun kaza kowa dai shi ya sallar rurarsa ina da tawa ba hana ka nemi abincinka ba ba a sa kuma neman abincinka ya shagaltar da ke daga duk waɗannan falololin da aka ambata ba a ce sunanka ba cikin attendance ɗin mala'iku kun gano wannan da ke ko duk masallatan da na karfe ɗaya sunan ka ba ciki a da ɗan mala'iku da na ɗaya da rabi da na karfe biyu ka inda za a ce sallar juma'a karfe biyar wani sai ya abin nan wani a waje zai yi sallar nan Allah ta'ala shi kiyaye kun gano wannan da ke ko kuma kullun neman ake yi har yanzu ba a samu ba ko an samu to tun da haka ne me zai hana mutum iwa kan shi dabara ranar nan ta juma'a mutum yi kokari ya ga ya farauci al'amurra masu tarin yawa ya samu dama zuwa masallacin nan da wuri ya yi salatin annabi ya karanta suratul kafi in bai karanta ba ya karanta kaza ya yi ayyuka masu yawa a cikin masallacin nan amma sai ga shi baya cikin waɗanda suka gabatar da raƙumi baya cikin waɗanda kamar suka gabatar da sa baya cikin waɗanda kamar suka gabatar da rago mai kaho baya cikin kamar wanda suka gabatar da kaza baya cikin ma kamar wanda suka gabatar da kwai duk baya cikin waɗannan kai ba ma cikin a tanda sun mala'iku abu mala ranar juma'a so ɗaya a mako kamata mutum iwa kan shi da bara mana idan aka fa idan salatu idan aka idar da sallah famshu abin nan fantashiru fil ard kuwa su a bayan kasa ku je ku nemi abinci an halatta muku an bayyance wannan na ta'ala shi mana gam da katar an salamah bin al-akwa radiyallahu an wa kana min ashabi shajara qala كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ذل نستذل به وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع fanata tabba'ul fai an salamata bin akawa hadisi daga salama dan akawa salamatu dan akawa Allah ta'ala ya da shi wa kana min ashabi shajara ya kasance daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin bishiya bai'atul ridwan da Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim kun gano wannan shi wannan mutumin yana daga cikin su hakika wannan ba karama falala bace kana cikin bai'atul ridwan abinda ake sa ake kiranta bai'atul ridwan bai'ar waɗanda Allah ta'ala iya da da su ya ce laƙad radiyallahu wallahi haƙiƙa tabbas Allah ya yadda adil mu'minin dangane da mummunan nan izi bai onaka ta ta shagara daidai lokacin da suke mubaya da kai karkashin bishiya Allah ya yarda da su karka manta ba Allah ya san abin da ke zuciya su kafin tuwanan wa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zuciya su kuma ya yarda da su amma waɗannan ne tintirin mutum ya sha iskar duniya ya zo yana tsine musu wai ai sun aikata abu kaza bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma me suka yi dai Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zuciyarsu kuma ya ce ya yi da su ko ku mai daga eh ba mai daga Allah ya ce ya yi da su in ya ka ce kai ta habaici kai ta zage zage kai ta kaza kai ta kaza su da yan aljanna ne zaginka da komai naka ba abin da zai kara ba abin da zai musu ba su san ma ana yi ba su kan yan aljanna ne sai yana bata ma kanshi lokaci yana ibin zunubi yana halakar da kanshi ƙala ya ce kuna nusalli ma'annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallamar juma'a mun kasance muna yin sallar juma'a tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama sun mana sarifu sannan mu koma gida mun bayan mun kammala juma'a wa laisa lil shaytani dhullun nasta dhullu bihi a bango a katangu babu wata inuwa da za mu dinga fakewa da ita kasan katanga idris eh eh shi ibrahim fa to shi <laughs> a bangon gini a katangu babu wata inuwa da za mu dinga shan inuwata bayan mun idar da sallar juma'a wannan ya nuna ya nuna suna yin sallar juma'a ne kafin inuwa ko kuma bayan inuwa ko kuma akwai inuwar sai dai bata wadatu na su sha inuwar ba eh ina fatan kuma mai ci magana sun suna yin sallar juma'a ne a lokacin babu inuwa ko kuwa a lokacin akwai inuwa amma mambata wadatu na su sha inuwar ba hmm? eh to idan ba inuwa daidai karfe nau kenan eh idan babu inuwa karfe nau kenan karfe tara akwai inuwa eh ina zuwa kafin ɗin da nake so ku kira karfe shida in babu inuwa ne to karfe tara kenan karfe tara akwai inuwa ne goma akwai inuwa saboda haka wannan yana ga cikin dalilan waɗanda suka ce ya halatta a sallar juma karfe tara na dungun taɓa ji Allah ne ya tsare ba a yi a nan garin ba muna fatan ya sake yadda da tsare mu ba ku ce amin ba ko kuna shirin za ku yi mara zaidu ko gane dima a gani wallah za ga sun nuna kamar wasu ake yi a bar wasu da aka kira karatu suratul sajada da suratul insan a sallar asuba sai ga kowa yana sulalewa <laughs> ko ba gaba ana neman wata mafitar ta biyu amma inda abin da za a ba samari caji ne to sai ga ana ana kokarin yi <laughs> <laughs> ko ba ga yake ba ba kuma amsa ba shin babu inuwa ne kwata-kwata ko ko akwai inuwar ba ta wadatu ba ne to yanzu karfe nawa ne babu inuwa na su dai karfe tara akwai inuwa ko babu inuwa karfe tara ku yi magana mana eh karfe goma akwai inuwa ko babu karfe goma akwai inuwa kuma kowa ya duba gobe ya ga karfe goma babu inuwa ko babu inuwa saurata abinda ake faɗa gaskiya wasu lokutan akwai kuskura fahimtar karatuttuka wasu kuma sun yi karatun ne a nazari suka yi a ɗakinsu kun fahimci wannan da kyau ko yawwa kai da ce suna yin sallan ne bayan da rana ta zawali amma lokacin bai zawalin bai yi zirfi sosai da sosai ba saboda idan zawali yi zirfi wajen karfe nawa kenan wajen karfe biyu zuwa biyu da rabi to za ga inuwa ta sauka har an fara shan inuwa kuma kun gane wannan da kyau ko amma lokacin da sha biyu daidai ko gaba da haka ko baya da haka za ga babu inuwa kwata-kwata haka ne ko ba haka bane shi sa lokacin azhar yana shiga ne a lokacin da rana ta karkata daga sama to a lokacin inuwa mutum ta dan sauka amma bata wadatu na a ce an zauna an sha inuwa ba ko ta wadatu kun yi shiru ko wannan laƙana muku ne ba laƙana muku nake ba haka yake wa fi riwayatin a wata ruwayar kunna Jami'u mun kasance muna yin sallar juma'a ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza zalati shamsu idan rana ta gushe to haka yanzu wannan ta fassara waccan eh wannan ruwaya ta biyu ta fassara shin waccan ana yi ne karfe tara shin ana yi ne karfe goma shin ana yi ne yaushe ana yi yaushe ya nuna dai wannan ruwaya ta fassara waccan muna yi ne iza zalatu shamsu idan rana ta gushe thumma narji'u sannan sai mu koma gida fa natatabba'ul fai muna bin inuwa inuwa inuwar ba ta kai inda za a tsaya a sha ba sai ka jingina sosai da sosai a jikin katanga haka ne ko ba haka bane kun fahimci wannan in ba haka ba inda inuwa ta sauka kasa ai ba sai ka saki hanya ba kawai inuwa ta iso inda kake kun fahimci wannan da kyau kar ku ce ina lakana muku ne ba lakana muku nake a baki ba balle a ce kun faɗi abin da na faɗa ne barka wannan shine sallar juma'a ana yin ta ne bayan da lokacin rana bayan da rana ta zawali daga sama kuma kafa hujja da wannan hadisi cewa za a yi sallar juma'a karfe tara ko karfe goma ko waye har ma a ɗauke shi a matsayin sunna wai a rayuwa ka yi ko da so ɗaya to tana buƙatar bayani ba caji za ka ba samari ba kawai ka fita da su ka je ka ce kun yi sallah kun gano wannan ke ko mu wannan yana cikin miza na karantarwa shi amfanin karantarwa shine kullun inda aka dasa inda aka tsaya gaban ganzo nan za a dasa kun gano wannan kuma kowa akwai littafin a gaban shi ta yadda shi wanda yake magana din ko da ya tsallake wani harfi za ku ce a hannu wanda ke hannunku ga yadda aka rubuta haka ne ko ba kuma ne kun gane wanda ke ko saboda karantawa tana da miza sosai da sosai kuma idan Allah ta'ala ya kaddara aka sauke littafi ɗaya da kai littafi biyu littafi uku daga farko ya zuwa ƙarshen shi to alhamdulillah ka kai ma yanzu kana da abin da za ka karanta haka ne kuma haka bane saboda a ce a ce an zo an ba da caji ne kawai <laughs> shi ba da caji an fi saurin daukan caji sosai da sosai an fi saurin abu ya yadu amma kuma karantarwa ta fi gina mutum ya zama malami ta nan ne ake zama malamai ta nan ne ko cikin dare aka ba aka kira ka a waya zaka iya bada abin da Allah ta'ala ya hore maka haka ne ko ba haka bane yawwa mun ce yau shi sa nake ta baku hakuri yau karatun zai hakuri da shi karatun yau akan mu ne shi sa kake jin ba ka bara subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ma'ana akwai dai ruwayu guda biyu na farko man igtasala yawmal juma'ati ghusala janaba ko a ɗaya daga cikin ruwaya da ke hannun shu'mar ruwaya da ke hannun nuskar da ke hannun imam kuma man igtasala yawmal juma'ati thumma raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana eh na'am sayarwa abin da zai ta wannan shine umar rafi sa'atul saniya a fi sa'atul ula a lokacin farko farko farko wani lokaci kenan eh fi sa'atul ula shine bayan sallar alfijir bayan sallar juma'a bayan sallar asuba kafin huduwar sallar kafin huduwar rana eh to wane ne kuma sa'a saniya eh wane ne raha saniya to <laughs> sarki suleiman da shiru nam da kuma ruwayar maniktazala juma'a juma'ati ghuslal janaba wanda yi wanka ranar juma'a wankan janaba ƙungan wannan kaga wani akwai saƙo da yake isarwa kenan wankan da ake so na mutumin da zai samu lada shine ne zama wankan janaba saboda ka kagan ba wankan janaba ba ba zai samu wani ladin baki na <laughs> eh eh in ba ta al'ada ba <laughs> eh eh to wani ke yake sauwa man igtasala yawmal jumu'ati ghusl al janaba ai na ga fada eh wala sai da yau kana kare su kenan eh kace menene Umar wannan shine maganganu guda biyu malamai suka yi ko dai ya zama wannan man igtasala yawmal jumu'ati ghusl al janaba wanda iwanka wanka wankan janaba kun gano wanda ke ko ni da ce jamhur din malamai sun tafi wanda yi wankan ranar juma'a irin wankan janaba wankan janaba ana same su da sabulu eh yaya a'a tambaye kawai ne na ce na juma'a ana same su da sabulu na janaba ana same su da sabulu eh to shi kenan abin kenan da na fara sai zamana idan irin wankan janaba ne zamana shi ma babu soso da sabulu kenan an gane wannan da kyau ko alaikum salam